na alƙawar iya almaliki Allah ta'ala shi masa rahama bayan mun sha muqaddimat da kuma tarih bil muallif mun ji takaitaccen tarih da mai littafin mun ji muqaddimat da malam ya mana in za mu insha Allah za mu tashi albabul awwal babi na farko malam sai fi sana'illahi ta'ala alaihi wa izharihi azima qadrihi ladayhi da Allah ta'ala ya yi jiman, zan Allah sallallahu alaihi wa izhari azima qad azimi qadrihi ladayhi kuma yadda Allah ta'ala ya bayyana mana da girman matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa Allah ya mana bayani girman matsayin annabi sallallahu wannan babi akan haka ne malam zai mana karatu insha Allah malam ce ilam ka sani anna fi kitabillahi al-aziz ayatin kathira مفتح بجميل ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم وعد محاسنه وتعظيم أمره وتنويه قدره اعتمدنا منها على ما ظهر معناه وبان فحواه وجمعنا ذلك في أشرة فصول القاضي إياد yace ka sani Allah subhanahu a cikin littafinsa magwayi akwai waɗansu ayoyi masu tarin yawa wanda kai tsaye sun bayanar da jami'i zikirar mustafa sallallahu alaihi wasallam irin kyawun ambato na annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ga sunan sun zo a cikin ayoyi da dama wa'addi masahini mahasini sannan wasu ayoyin su zo suna kididdige ma'ana suna ambatan kyawawan ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wa sallam. wata azimi amri wasu ayoyin su zo suna kambama al'amarinsa suna nuna mana girma da matsayin al'amarin manzon Allah mutane ji labari sai ta awo shi ne wanda nake gani ko saboda da yana ganin shi amma bai da bayani akan matsayinsa to hatta su waɗanda suke rayuwa tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam suka da suke ganin sa to ayan qur'ani ya zo yana bayanin wasu matsayin da su ma ba sani ba wasu darajoji na shi da wasu tsabi'u na su da abubuwa da su ma da suka gan shi suna kallon shi ba su haka babban matsayin shine manzanci duk sun rayu da shi ba san annabi suke rayu da shi ila mana fahimta Allah ya ce kai eh, min minha alama zahara ma rawu wannan ayoyi da yace suna da yawa ainihin inda mala ya dogara ya ji ya zai kawo mana shi to shi ne wanda ma'anonin nasa masu bayyana karara mana ba duka zai kawo ba wanda ma'anonin da ya ambata a fili suke babu wani wanda zai ce a nan ya ba haka ba wa bana fahawa ya zama to abin da yake kunshi a ciki ya fito fili mun fahimci wannan mala ce wa jama'ana zalika fi ashrati kusuri Allahu akbar ayoyi da suke magana kan matsayi da daraja annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai musu fasali fasali fasali guda goma fasali fasali guda goma sallallahu alaihi wasallam <laughs> mala al-fasl al-awwal fasali na farko fi ma ja min zalika maji almadhi wassana'i wa ta'dadul mahasi ayoyin da suka zo karkashin wannan wanda sun zo ne domin yabo da dai yabo din da kuma bayani akan mahasin kyawa wanda bi annabi sallallahu alaihi za ga mutum baka taba ganin shi ba kwata-kwata labarin kyawawan ɗabi'unsa sai ka ji kana son shi to waɗannan ayoyi za ka rinka ba mu labarin kyawawan ɗabi'u ne na manzan Allah sallallahu alaihi an fahimci wannan to fasali na farko kenan wannan na nuna maka matsayi matsayin kyawun ɗabi'a ko babu wani abu askal fil mizan min husnul khuluq babu abin da ke nauye mizani na mutum mizani na kyawawan ayyukansa kamar kyaukyawa ko kyawawan ɗabi'u annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ji tilutun nima makarimar akhlaq abinda aka turo ni in yi shine in koya muku in karantar da ku in nuna muku cikan kyawawan da ni da ana so a ce wane yana da kyawawan ɗabi'a cikin kalla annabi sallallahu alaihi wasallam na kala ala kulli hawli mala yace da kaulihi ta'ala kaman fadin Allah ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum fadin Allah ta'ala cikin suratul tauba haƙiƙa tabbas ja'akum rasulun haƙiƙa wani manzo ya zo muku min anfusikum daga cikin ku al'aya ma'ana ka karanta har zuwa ƙarshen wannan aya da sai ce as-samarqandi ainihin al-imam as-samarqandi wanda yake da littafin tanjihul ne ko sai ya ce mana to qala ya faɗi to kaga kamar yadda muka ambata a wajen farkon karatu a ci wannan littafi na ashifa daga cin abin da ya sa da yawa ahalus sunna suka kaurace ma littafin shine maganganu waɗanda ba su inganta ba an fahimci wannan maganganu waɗanda suke ba su inganta ba wajen tafsirin ayoyi ko kuma hadisai da ba su inganta ba wajen bayanin matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam ko abin da ya kama da wani to kaga yanzu daga farawa ce qala samarkand wanda limamu samar kandi mun san ya shahara da littafin tambihu da zafi bal sunan ma littafin ya shahara da kawai samar kan ka ce samar kan ji kawai ana nufin tambihu da zafi wanda waɗancan lokutan arba'in baya hamsin ko abin da ya kama da haka cikin ramadan in ka zo masallatai ko ya haza ana karanta a shafa ko samar kandi ko ba haka ba ne in ka ga ana tafsiri to an dai tafsirin ainihin iwaje ne to galibi su littattafan da ake karantawa da aka zo ana ba wani ganewa ake haka nan ba amma dai ana bi ibada ne zuwa sauraron su da haka gani ake kamar wasu littattafan da Allah ta'ala so da su Kuna da wani matsayi da makamanci haka duk bi kullu kusho za ga an taru ana karanta su a to wannan littafi tambihul ghafili idan ka bi hadisan da ke ciki ka kalle sai ga cewa to babu shakka akwai gafala kwarai da gaskiya tattare da shi karan kansa rubutun littafin wadda sai ne waɗanda ce al-mawquza wal wa wal matiha wa ma akalat an ba ta kaɗan ne illa ma zakaitin inda an fahimci wannan wannan ya sa kaga lokacin da da'awar sunna ta zo ƙasar na aka fara karantar da mutane sahihiyar sunna an fahimci wannan suka fara fahimtar inda addini ya rotsa suka fara iya gane ana amfani da abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ka taba jin an ce a karanta littafin amma yau da kullum ilimi ya sa aka gane cewa ashe abin da ke ciki wani abu da haka na yau da kullum sai to waɗanda ke tasowa daga baya sai to sai suka gane cewa ashe abin da aka tattara a nan ba abin da ake tsammani an daɗe ana karanta shi bilkul an fahimci wannan to malam sai yake ɗaukowa yanzu ya ce mana kalar samar kandi <laughs> kaga idan ka san astamar kandi aka ce to ya ce fitin kafin ka ji me ya ce za ka iya dan auna abin da zai ce zai iya daidai zai iya kuskure babu shakka amma idan za ka auna shi da littafin ya tunda baka yawo da baka yi zamani da shi ba to kaga za ka saurara ka ji tukuna mai ya ce sai ka auna maganar taka da maganganun sauran malamai alal akal da kuma ka tashi ainihin mizanin alkitabu wa sunna Allah shi ce taimake to asmar kan da yace wa qara'a ba'dhum wasu daga cikin ainihin magabata sun karanta shi da wannan wajen mai an cikin din nan bi fatihil fa da ainihin mafa'un fataha an fahimci wannan shine da arja'akum rasulun min min anfasikum ba min anfusikum ba a can gaba zai mana tafsirin da yazo abin nan ma'anan da yake dauka a wannan fuskar yana an karanta shi da min anfusikum shi kuma ce an samu wanda ta karanta shi da min anfusikum sai dai qira'a ce shazza sai sa ma sai ce wa qira'atul jumhur biddam amma abin da jumhur suka karanta wannan aya shine laqad kuma rasulun min anfusikum biddam to ne tafsirin shi قال القاضي قال الفقيه القاضي أبو الفضل وفقه الله تعالى alƙadi iyad kenan abul fad Allah ta'ala shi masa muwafaqa yake cewa alam Allah ta'ala almu'minin a wannan aya fadin Allah ta'ala la kuma rasulun min anfusikum Allah ta'ala yana sanar da mu'minai ne mana ayan da aka ce la qarja'akum ad-damir innan ya'udu ila man shine yake mana tafsiri min anfusikum din nan suwa ake nufi mala yace yana Allah ana maganan ku ne ku mu'minai alam Allah ta'ala al-mu'minin an fahimci wannan awil arab ko kuma a da karja akum rasulun min an dinnan kun dinnan al-arab ana magana da larabawa ne ga baki magana ta biyu kenan ko Au ahla makka wasu ka ce a'a da karja akum rasulun min an anfusukum ahlu makka ake ne kai au jami'an nas Kai zai ma iya daukan ana nufin mutane ne ga baki ɗaya shi ya sa ce alaƙacilafin mafassiri kai, wannan ya kawo fuskokin nan guda kuɗi ne gwargwadon yadda malaman tafsiri suka yi saɓani akan manyan lamawa jihe bi hazal khitab shin wannan maganan da wa ake yi idan ka ce a maganar farko alam Allah ta'ala al-mu'minin ko Allah ta'ala ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim ka kai tsaye nassin qur'ani ne yace laqad manna Allahu alal alal mu'minin idan ka ce kuma a ai alal arab ne ko kuma ka fassara shi da au ahla makkata ne to duka ayan qur'ani ya tabbatar da haka annabi ibrahim alaihi salam lokacin da ya zo garin makka da yake kafa garin makka daga cikin addu'insa ya ce rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم kaga wannan karara yana magana ne akan garin makka annabi ibrahim yake masa addu'a ko Allah ta'ala ya tada wani annabi daga cikin su to kuma su ne larabawa ko ba su bane su ne larabawa kamar yadda wanda yake wannan tafsirin yana ɗaya daga cikin abin da malamai suka fi rinjayarwa saboda siyakin aya da na kalli sura yana da tsaho tana faɗi ne akan bayan yi magana kan munafukai da irin ainihin kafan angulu da suke yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam suke ma musulunci da irin izgilancin da suke na ayoyin da ake Allah ta'ala ke saukar ila muna fahimta Allah ta'ala ta wala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn thumma la yatubuna wa la ya yadhakkarun ba su da hankali ne su kalli irin jarabawan da ke auka masu mana wata rana duk shekara wata rana a shekara su biyu ma don su wa'azu Allah ta'ala ce laƙar kuma rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum kaje tun da jerin ayoyin ana magana da mumini akan hawa kalubale da suke fuskanta da munafukai to to mafi kusa shine Allah ta'ala yana magana ne akan ah, larabawa gabaki idan larabawa ne a cikin larabawa ko da yake min samimin arab asalin su larabawa ne ko da suke mawali ne ko ko da suke kuma ainihin larabawa ne amma bil muhalafa to duka akwai su din ka tattaro da koma dai wani irin ne shin ta hanyar muhalafa ne ta hanyar wala ne ta hanyar menene to shi annabi sallallahu alaihi wa sallam to ainihin daga safar larabawa ne to ne an kusa wannan ya yi daidai da faɗin ja'far ibn abi talib lokacin da ya je fada annajashi ya yi daidai da ainihin dan saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam da ya je ainihin kasra ya gama cewa annabi ne Allah ya aiko shi daga cikin mu mun san shi mun san shi mun san nasabarsa mun san tsatsarsa mun san mun san mun san Allah ta'ala shi ce shi sa malam sai ya ce annahu ba'atha fihim rasulan min anfusihim cewa Allah ta'ala aiko musu da wani manzo min anfusi ya arifuna hu wa yatahaqqaquna makanahu wa ya'lamuna sirkahu wanda yake sun san shi sun san matsayinsa sun san gaskiyansa wa amanatahu sun san amanansa fala yattahimunahu bil kadhibi wa tarki nasihati lahu an fahimci wannan ba su da wata tuhuma a kansa dangane da abin da ya shafi ƙarya ko kuma zai ga wani abu na gyara ya kau da kai annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya ga wani abu da ya kamata a gyara a kai mm-hmm, sai ya ambata sai abin da zai yi shi ta akbar ayan Allah ta'ala ya ce azizun alaihi ma anit duk wani abu da zai iya ba ku matsala an fahimci wannan kila din an yi ruwa da lamuna garin anguwan na ambaliya misali ko wani abu to ya kan dame shi sai ya ga me yayi akai ma anitun to ba wai ya taɓa cikin al'amuran da ya shafi addinin Allah ba ne kaɗai abin da ya shafi duniyan ku da lahirar ku annabi sallallahu alaihi yana da matukar kulawa yana da matukar damuwa akan waɗannan abubuwa ɗin gaba shi da an fahimci wannan Allah ta'ala shi ce shi yasa Allah ta'ala da yake ba mu labarin daga cikin kalubale wa za su tula alaihim ayatuna bayyinatin qala allazina kafaru qalu ma yana itna fi qur'anin ghairi hadha aw badil قال ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفس أتري إلا ما يخاء إلي وما أنا إلا نذير المسيح قل لو شاء الله ما تلوته عليكم كي ولا أدراكم به سيتي من الله لقد لبثت فيكم أمرا من قبل شيني shahid wannan manzanci da kuka gana zo ina gaya muku sakonan da nake isar muku da shi manzanci nan da na zo da shi da littafin da nake karanta mun ku sanya lausha Allah kuma salatu alaikum da Allah ya so da ba ne ya zaba ba da ku ga na zo ina karanta muku shi wala adrakum bi da ban zaman to na fi kowa daga cikin ku sanin menene ke cikin ka ba haka ni dan ko ne in attabi illa ma yuha duk abin da kaga ina yi wallahi abin da aka isar man da shi ne nake abin da aka kawo da nake isarwa kun ga sun ce ne ah, ita na bi qur'anin gairi hada abbadir yace ah shekara da shekaru na ta kun san da ƙarya kun san da cin amana kun san da yaudara kun san da kun san da ko ba haka bane da kallabi su fi kun umran min qabli to sai yanzu da wannan sabon ya zo za ku ce in zo da wani ni ma ba da siya kai shi in dauka jishin nan wallahi haka yake walau kawwala alaina ba da aqawil la akhadna min bil yamin thumma laqatana na min fama minkum min ahadin an haji haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam sun da gaskiya ne da rubun amana so da ka babu canji babu fana shi sa kun ga kwanaki wani kilif ya ce yawo wani ɗan dagaji da ya bugi kirji da sunan kuma wai sunna yake cewa inda da sauran annabta shi ma fa kai a bar shi yanzu wannan maganar ce kama da hankali inda za a yi doka da ana amfani da doka ya kamata daga wannan juma'an da ya tsoka abin birnin ba zai ƙara hawa wannan mimbarin ba annabta kai ke magana yake claiming da malamin shi yake ba da uzuri sai sauƙaƙa tsamata ta aƙidar annabta amurin da iktita biyu aƙida ce tamkocin zirawa ba ba aƙidar ahalin suna ba ne ce ai jahilcin shi ma bai kai ya san wannan kalafin ba mana iliminsa ma bai kai ya san da wannan kalafin ba ɗan dagaji ne kawai yanda yake magana kar ka fita garinsu kar ka fita garinsu a cikin garinsu a ce za a bi matakin malanta duk shekara za a ba da annabta a sa shi ali suna ga maka zai gama shekarun shi na duniya ba a zo kan shi a garinsu kawai in dai a mizani ba yana jin ya san ilimi ba ne to a garinsu a tara malaman garinsu a rubuta list a sa list har a zo kan sunan shi zai samu shiga a ce duk shekara za a ba da annabta mataki-mataki to zai karasa rayuwar shi ba zo kan shi ba lantar abin da ake magana matakin duniya ko da haka ya kamata mu iya bakin mu gane matsayin annabta ba karamin jahilci a ce mutum bai gane ma matsayin annabta ba har yake da'awa shi ma fa sai ka rasa shi a mene Allah ta'ala ya shirya ta da da sunan suna yake wannan magana mutarin suna sau da haka ba kare shi ya kamata a yi ba bijibiji da shi ya kamata a yi wannan maganar kadai bijibije da shi ya kamata yan bid'a sun samu suna faɗin gaskiya a kan shi amma na ganin da su sun saba ne kafin su wani abu ya kamata a ce mun karkace da shi ba dan mu yake kilemin ba sun ji sunna yake kilemin Allah ta'ala ya shirya da da haka ba wani mafaka za a ba shi wani ne wannan fahimta a jahilci ne kawai wannan wani yau shi karatun da ya san da wannan ne. Allah ya shirya su فلا يتهمونه بالكذب وترك النصيحة له لكونه منهم سبب لكثر شيء وانتشي annabi sallallahu alaihi wa sallam min ya tuna daga cikin su annahu lam takun fil arab qabilatun illa wa laha ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallam kuma kasancewa babu wata kabila a cikin larabawa face sai ya zamanto manzon Allah yana matsayin ɗa ne a gare ta saboda lokacin da annabi Isma'il alaihi salam ko aka haife shi a garin Makka sai da ya zamanto duk larabawan da suke kewaye sun zo san tare da mun san tarihin albarkacin Zamzam har ya zamanto shi ma mata ta farko daga cikinsu yanzu to hakan ya sa sai ya zamanto ainihin ƙwarai duk larabawa kan da dangantaka da suna dangantaka da haka in kai balarabe ne duk kowane abu ne kan aka biyu aka biyu aka biyu aka biyu to ai annabi sallallahu yana da dangantaka da cike zuwa da dan Allah kenan sallallahu alaihi wasallam ga dan dangi ne kenan au ko kuma dai dangantaka wa huwa inda bin abbas wannan ma'anan shine wajen wadan shine abin da yake nufi wa gairihi da wani ibn abbas ma ma'ana qawli illa al mawaddata fi qurba qul la as'alukum alayhi min ajrin illa al mawaddata fi qurba me al mawaddata fi qurba din yace to wannan abu annabi sallallahu alaihi wasallam kasancewa shi an haife shi a cikin laraba babu wata ibilatin ibilin laraba facira da wata alaka ko dangantaka da su وكونه من أشرفهم وأرقئهم وأفضلهم على قراءة الفتح إذا فكوما قراءة الفتح وأن أستمر كان دي كيتو معنى قراءة شاذة وما أنت صحيح ما أنت صحيح saboda min an fuskum daga cikin mafi darajan mafi tsadanku mafi matsayi ga cikin larabawan ga baki ɗaya wane ne kai matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa fahimci wannan shi yasa malamai za ga suna da tattaunawa da sai akan menene hukuncin tafsirul qur'an bil qira'ati shazza a fassara ayan qur'ani da qira'a suka shazza ko ko ba za a fassara ba to qira'a shazza za ka ga wasu sun tabbata karatun daga sahabbai ko tabi'a Allah kai sai ga tafsiri ne na wannan sahabin ko tafsiri ko tafsiri na wannan tabi'in ko makamanci haka idan ku haffatin ta ce ta ga mawqufa alaihi kenan ya danganta da abin da ayat take magana idan ko dan nasosi na wasu ayoyi ko dan su hadisai ko makamanci haka da suke masa muwafaqa min hana ba amma da ta zo akan mukabalan wannan ko kuma a cikin abubuwa wanda suke ainihin tauqif ne al'amura ne na gaibu to kaga nan ba za ka dauko kira'o'i waɗanda suke shawaz ka zo kana fassara alqur'ani da su kila muna Allah ta'ala shi ce mala ya ce in muka ɗauke shi a wannan tafsirin to hazihi nihayatul madh to ƙurewa ma kenan ƙurewan yabo kenan ثم وصفه بعد بأوصاف حميدة وأثنى عليه بمحامد كثيرة من حرصه على هدايتهم ورش ورشدهم وإسلامهم وشدة ما ما ko. ويضر بهم في دنياهم وأخراهم وإزته عليه ورأفته ورحمته بمؤمنين yake cewa to wannan makwaran a yabo kenan bayan haka nan Allah ta'ala ya ci gaba da siffanta shi ba'adu bayan waɗancan annan ana bi ausafin da waɗansu tufofi hamida waɗanda suke na yabo wa asna alayhi ya shi mahamida kafira da abubuwa na abin agodi an fahimci wannan min hirsihi ala hidayati da yanda yake da kwadayin ga cewa kowa ya zama mutumin kirki kullun damuwan annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ya bi Allah ya shiga aljanna da ji dadin rayuwarsa a duniya da ne je kuma aljanna ya ji daɗi to wanda aka wutar da shi daga bauta ma gunki Allah bai ji daɗi ba wato idan kana so ka gane daɗin musulunci irin abin da gardin da abubakar da su umar da makamantan suka ɗanɗana idan ka tuna da al'adun ƙasar hausa a da da kuma yadda suna ta zo za ka ɗan gane haka za ka ce an yi mutuwa yau anguwan nan sai kana cewa to batalwa za ta fito an ko ba haka bane a ce kai kakka akwai bishiyar tsamiya ina suke yanzu ko a ce kai akwai kuka a nan wajen ba a bi ta nan ina suke neman su ma ake yi. irin waɗannan hayaniyan jahiliya to a lokacin duka an rayu a ciki mitin aka yi da su suka bar wajen kawai sun ka karantar da mutane aka karantar da mutane a kara karantar da su alƙur'ani ko ina ana karata duk ba aljannu ba ne ba shi ɗanu ba ne ina suke Allah ta'ala ya shirya wani yake ambata min matarsa iyalinsa na da lalura irin wannan wani nan jin ne matsa mishi ya kai ta gida to tsakanin inda zai kai ta da shi inda zai dawo akwai gada ko abin da ya kama da haka zai je aljani ya bayyana yana to dan ba shi tsoro da tsara sai ya ce mashi in ka isa kai aljani ne yanzu dare ya yi katare ni a gada kaza kauce ma duk sukan da kake zo karfi ni kuma ne maka alƙawarin ba zan muke za ka kashe ka wani shi ne riki yana waje ya rike baki ya ce wanda shi ba me ya bashi shi wannan karatun bid'a ko sunna yace ka fito duk tuffan da kake ji za ka fito a fito ni kuma neman ka alƙawari mu zan mutu mai na kashe ka a wani <laughs> Allah ya shirya min harfihi daga ke na daga daga ce tufofin da Allah ta'ala ya ambata na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake da kwadayin hidayatihim kasancewa ta shiri wa yurshdihim da kuma da shiryansu wa islamihim da ainihin musuluntansu wa shiddati ma yi yuqnitu da kuma yadda yake tsananta idan ya ga abu zai zama to musu wahala a rayuwarsu na duniya ba da tsira ta lahira wa dirabihim fi dunyahum wa ukhrahum da kuma abin zai cutar da su a duniya da kuma lahiransu wa izzati alaihim da yanda abin yakan zama to ya buwaye shi saboda kenan annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya zo ba ya karantar da mutane wai talbiya ar-ruhiyya ne kadai ba tarbiyya ce a arruhiyya wal jismiyya kila mana fahimta shi za a ga cewa sahabbansa shi da kansa suna riyazat ko wata rana ma da ya zo ya ga waɗansu yara wannan sun tsaya nan wannan sun tsaya nan ko ya ce to ni kuma ina nan ana ɗan gwada teji ya ce ina nan suka ce a yanzu san mun faɗi ya sai bara yi kaga suna da dubara ke suka ce ai mun san ba za mu ci mu Allah na can kuma a sallallahu alaihi wasallam ne ya musa musu albarka ya ce ku ci gaba da jifa ya wala Isma'il ya ce ku ci gaba da koyan harbi ya ku wala Isma'il ya ku ayan Isma'il kenan musulunci ya zo da ai dole lahum masaqatin min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwa to da kan kala tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam duka biyun nan yazo ne wa ra'afatihi wa rahmatihi bi mu'minihi yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake da saukin hali yake kuma da jin kayan mu'mina da kuma tausayawa mu'mina daga cikin su qala ba'dhu wasu daga cikin malamai yake cewa babu ismail min asma'i Allah ta'ala ya ba a zai sallallahu alaihi wa sallam waɗansu sunaye guda biyu daga cikin shi ne ra'ukun rahim Sau da shi Allah ne a ra'u, amma manzo Allah shi ma ta aka bashi aka ce shi ma ra'ukun. Allah ta'ala ne ar-rahim amma sai aka ce to shi ma rahimun ko ba haka bane amma ma cikin ma akwai wanda suke ra'uf ko akwai wanda suke rahim ko babu cikin mutanen da bi isa alaihi salam waje na fi kulubin lazina taba ohu ra'afatan wa rahaba wa rahama ko daga cikin waɗanda suka bi annabi isa alaihi salam Allah ta'ala ta yi sanya lil taushi a cikin zuciyarsu sauƙaƙawa ba masu tsanani ba ka sa akwai mutumin da in ka zo kusa da shi yana da wayan sha'ani manzo Allah yana da sauƙin sha'ani idan kai masa kuskure ba ka tunanin ya zai ya za ku kwashe da shi saboda tokin hali nasa sannan ko mutum ne mai tausayi mai jinka idan ka masa ba daidai ma sai ce kana ya fi sai ce kana ya fi maka daga cikin abubuwan da zai fito maka da wannan karara ko lokacin da aka gama yakin yin ne kowane yaki ne da aka zo kashe shi ya bude ido ya gan shi ya ce wa zai hana ni kashe ka yake Allah ta'ala wa manzon Allah yake ba barazana da tafi to ko ni da na ganka ka zan da maka karatu ya kuma ga ikon Allah nan take ko ba haka ba saboda maslahar da awa da ya dauka ya maida masa da irin abin da ya masa me ya ce shi sai ya rude Allah ce shi kana ce ila kai ne ba haka za ka yi ba kana tashi za ka ce to ce kashe masocin ka da ne su annabi sallallahu alaihi wasallam ra'ufun ne a yumin na ra'ufur rahim mun fahimci wannan wa mithluhu fil الأخرى فتنكت من أثبت أو تعالى قوله تعالى لقد من الله على min إذ Babu shakka Allah من أنفسهم باب شك الله تعالى من مؤمنان بيوة تيند يأيكو متد منزولة بتكرس wa ma rasulna min rasulin illa bi lisani qawlihi li yubayyana wa haka wa fi al-ukhra wa fi ayati wa fi al-aya al-ukhra aw ta ayan kuma huwa alladhi ba'atha fil ummiyin rasulan wanda ya aika ma ayyan al-ummiyun rasulan manzo minhum daga cikin su wannan na da cikin hujja masu ganin cewa ayatan suratul tauba ana nufin larabawa ne saboda sun taso ummiyai ba su iya rubutu ba su iya karatu ba ga ainihin farisa can ga ainihin rumce inda nan ne ake da ci gaban wayewa na duniya Allah ala ya kawo da kai daga gare su sai je garin makka <laughs> waɗanda suke sa gyautu ce kiwon awaki abinda suka sani kiwon raƙuma da awaki sai ya ɗauko daga nan ya ce shi ne to waye sai ce wa shi kaga idan ka gane haka yadda Allah ke zaben andarka baki ɗayan annabawa idan kana jin ƙalubalen da suke fuskanta da jama'an su ko to sai ka gane cewa zaɓi ne na Allah subhanahu wa ta'ala ba wani abu ne wanda yake ka yake baka shi ba sannan akwai jarabawa galibi a cikinsa sau da abinda kake tsammani shi ne sai zo ta inda ba ka tsammani kuma ta inda kai kare na mutum ga idan kana gani kai babba ne kai mai matsayi ne kai mai mukami ne ba za ka iya karɓa ta can ba haka Allah yake bai su haka Allah kuma yake tsarin ba wanda ya sai canza mun fahimci wannan ummiyai ba sai rubutuwa ba sai karatu ba a cikinsu Allah ya zaɓi aiko da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kuma ba shi ilimin da ya gagara duniya tun daga wancan lokacin zuwa yanzu kai ila mai Allah ta'ala shi wa qawluhu ta'ala da kuma ma faɗin Allah ta'ala kama arsalna fikum rasulan minkum kamar yadda muka aiko cikin ku da rasul an fahimci wannan manzo minkum kuma daga gare ku muka aiko muku da manzo kuma daga gare ku ila ma ya fahimta duka in ka kalla adawa da samudawa duka Allah ta'ala na ɗauko su daga cikin jama'an su ne kuma a ake cikin jama'an su haka Allah ta'ala yake to duka wannan ana magana da larabawa tare da cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ta'ala cewa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira Ka al'umma aka aiko su gaba ɗaya to amma idan an al'umma ba su imani da shi ba to ku laraba ko kowa bai imani da shi ba kun cancanta ku imani da shi to duka malam kamar yadda ya ce zai magana ne akan ayoyi wanda yake ma'anan ya bayyana karara na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ayoyi da maganganu da muke ji a kan baiwa da Allah ta'ala yi ko maka ko larabawa ko ko ko ko ko to har waɗanda ba larabawa ba ya shiga cikin ci kuma har sana ka ila rahmatan lil alamin da Allah ta'ala musafa annabi matsayin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aiko shi ne zama to rahama da duniya da duniya duk wanda ya bi shi ga aljanna wanda ya samu shi kuma to shi kai kan shi wuta Allah ya tsare mala ya wa ruwi an ali ibn abi talib radiyallahu anhu anhu sallallahu alaihi wa sallam fi qawlihi min anfusikum qala nakaran wa sihran wa hasaban laysa fi aba'i min ladun adam sifahum kulluha nikah an karɓo daga ali dan abi talib Allah ta'ala shi kara masa yarda game da tafsirin faɗin Allah ta'ala min an wai ne ake nufi cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce fa nasaban ne wa sihiran wa hasaban wajen dangantaka an fahimci wannan wajen auratayya wajen kuma a dangantakan tsada haka an fahimci wannan yawa laysa fi aba'i min ladun adama sifahun kulluha nikah idan buku gane abin da ake nufi ba da nasaban wasiran wasaban din na shine laysa fi aba'i a cikin iyaye na duka babu wani milladun adam tun daga adam sifahun wanda aka same shi ta wata hanya ba ta hanyar aure ba kullu ka nikahu kaga har yanzu yana mara bayan min fasiku. wannan hadithu ya zo da hanyoyi mabambanta wanda kowace daga cikin hanyar za ka gaji akwai maka da cewa akwai wanda yake mursal ne ruwa ibn murdawaihi wanda yake mausulan kamar da rama hurmi da ya rawaito al-imam al-hakim yana daga wanda suka rawaito isnadi mafi kyau a cikin isa shek nasiruddin albani ya hasana cikin a ah, sayyidul jami amma za ka ga malamai na magana kan urufin ɗan hadisin kowane ɗaya daga shi za ka ga akwai ah, akwai zance a cikin su amma layi hal ah, wannan hadisi ko da ma a ce bai tabbata ba hadisi ingantacce wanda liman musulun ya fitar da shi hadisin wasila ibn al-asqa hadisi ne wanda ke tabbatacce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ke cewa inna allaha astafa min waladi istafa isma'il min waladi ibrahim wastafa kinana min waladi isma'il wastafa quraish min kinana wastafa bani hashim min quraish wastafa min bani hashim idan ka kalli wannan hadisi a dunkule tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaɓa anya wanda wata hanyar safaha akwai zabi a nan wajen ke da in akwai wasu tarkace da suka faru na wasu abubuwa da suka faru a nan to Allah ta'ala ya zaɓe shi ta hanyar da ba a samu wancan ba wannan karar za ka ga yana mushahada yana kuma ba da ma'anan dunkulallen abin da yake cikin wancan hadisi saboda haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tun daga ibrahim alaihi salam zuwa isma'il har zuwa kan nasu iya da kakannin Allah ta'ala ya zaɓa ne a cikin wannan duniyar ya fito da shi to kaga wancan kira'an mai anfasikum din nan tana da mushahadat a cikin alqur'ani tana da mushahadat a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah shine mafi daraja ainihin nasaban wa sihiran wa a cikin kowa kuma ya san haka wa walidin وما ولد قال ابن الكلب الإمام الكلب يقول كتبت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خمس بنات أم فما وجدت فيهن سفاها ولا شيئا مما كان عليه الجاهلية الإمام ابن الكلب محمد ابن السائب ابن الكلبي وانده يفشار هذا الإمام الكلب هو ابن الكلب wanda yake malami ne wanda yake ya shahara da sanin harshe na larabci malamin tarihi ne alimin bil ansab alimin bil tafsir aidan alimin ko bi ayyamin arab da an yi yayi zamani kusan sigaru tabi'in wacce ah, tabi'u tabi'in iyayensa sun yi zamani da sabon na sallallahu mutumin kuka ne shi iya yake cewa ah, na rubuta tarihi ko dangane na annabi sallallahu alaihi wasallam sai da na rubuta kamsa mai ta ummi daga wani cewa da daga wani cewa ne ba biyar ba ba hamsin ba an fahimci wannan kamsa ne a ɗari biyar kenan kama wata tafihin na tifaha a duka cikin wannan sai na samu na cewa ne in an ce wanda ta yi dai sai an ce to ga mijinta an ce wata ta haife shi shi ma sai an sai na samu gafin mijinta babu wata kaba da na zo gaban da aka ce wanda ta haifa amma ba a san mijinta ba an fahimci wannan ɗari kai wala sha'an min ma kana alaihi jahiliya kai ko da ma wani abu ne na jahiliya da za a ce wasu kabilu muna suna nan da wannan wata ƙabi'a ko wanda aka dan samu ɗaga ba a ɗaura aure ko ba haka ba ne amma da wurin su kudan ne ne daga baya sai a ce an yi aure lokacin auren sai ga an zo ma da ɗan jaririn da aka da yaron da aka sama kaga wannan abu ne na jahiliya ya ce ce ko da wani abu makamanci haka na jahiliya ba sa to wani abu da al kalbi ya faɗa tabbas alimin nabi tafsir alimin nabi ansar amma annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ba ya mashi wahayin ba ila muna shi ta ina zai samu ingancin wannan abubuwan da ya rawaito saboda tarihi akwai abin da ake kira tabbaci na ainihin source inda aka samu ko ba haka ba ai browsing internet ka ka zo kana bayani to wannan abin da ka samo din ya ingancin sai wa amma yanzu ke wala sana'a waɗannan lokutan mun ji tabi'u tabi'ina ka kirga iyaye da kakanni ɗari biyar ila usman kakana na hudu ko wajen shekara ɗari noni ka fahimci magana sai ka jana magana shekara ɗari ka bari to ballantana na biyar na goma har na ɗari har na ɗari biyar yanzu a yana za ka samu kakan annabi sallallahu alaihi wasallam labarin kakansa na goma a wannan lokacin wajen ma za ka samu ila kun fahimta to kaga irin ma'aunan da malaman hadisi ke amfani da su idan ka zo ka ce ka samu tarihin wane shekara ta kaza to sai ga an to shi kuma wanan nan fa shi kuma shi kuma shi wanda ga mun ji cewa ummiyai ne aka aiko ba kana ka ce akwai rasa da suka kifin ba sai rubutu ko karatu ba kawo tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam da ake shekaran giwaye ko ba haka bane ashabul fil da haka suke tara tarihi a lokacin da wani abu da ya faru a shekaran mai muhimmanci da tarihi ba zai manta ba sai ai shekaran ba ne sai ku je ku tambayi iyayen mu da kakannin mu sai an ta ai kai shekaran lokacin an nada sarki wani ba rantsar da shi ba yanzu kai ya rage na ka je ka nemo wata shekara aka haɗa sarki ne wasu ce muna da yan mata aka yi kaza ko da wayo na aka kaza yanzu kai ya rage na ka wannan kazan da aka ambata ka je ka fi tarihi na zamani ka ga wani shekara aka yi ya ka kiyasta wata da ce kokari da aka tambaye ta shekarunta sai ta ce murtala hudu murtala hudu to ba naira ashirin ne muka rana to ashirin sau hudu nawa kenan bai da yabo tsari ne ta iya faɗin shekaru wa irin waɗannan ummiyan ka ce ka ka? mun fahimci wannan shi sa imamul kalmi mufassirin ne amma idan ka duba maganganu da malamai ke tafsir nan za ga cika shi da hadisai wanda suke dalilai da mawdu'ai da da shi ma dai ya kama da abin da marfan ya tara a cikin can wani zafi da yi ta ga idan ka kalli wannan ah, a zahiri a ma'auni na tarihi a ce ya gano tarihin wane ya haifi wane wanda ta haifi wanda har ɗari biyar amma wani na tarihi wanda hankali zai ɗauka akwai alamomin to sannan kuma ga shi dama yana ruwaya ko fa mun fahimci wannan yana yi timari da hadisin da yake ba'i ko na to kaga zai iya tattarowa tun da uban tafiyan da za a iya masa wahayi ya taƙaitu a kan lissafo mana zaɓin ko daga ibrahim zuwa ismail zuwa kinana zuwa quraish ko ba su zuwa bani hashim ya wadatar ko bai wadatar ba ya fi sauƙi ma ko bai ku ba ya fi sauƙi sallallahu alaihi wa sallam kuma sakon ya fi isa saboda kalmar istifa kaji bai kaɗai a akan aure kaɗai ba wanda za a iya samun auren da yake dai to shi ma dai sai a hankali ko mata da miji ya zaman to da uwar da uban ko ya kurji hayya min almayyit to amma ka ce istifa ya nufin a cikin waɗannan din da uwan da uban ku ne haka aka dinga zaɓowa, haka aka dinga kowa san tarihin mai fa sallallahu alaihi wasallam su da ka kalmar istifa ɗin nan ya ma fi muhimmanci a kan mutsalaƙin kalmar annika ɗin wanda ji kalmar wani istifa ɗin annika ɗin na ciki kuma wani matsayi na daraja yana ƙari a kan nika ɗin shi ma yana ciki annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ɗan saƙon shi fi cancanta ya ba da bayani a karantar kuma shi aka yi masa baiwan mene a jawami'ul kalim kalma ce guda ɗaya wanda ta kunshi ma'anoni masu tarin yawa saboda wannan kalmar istifa din ya dauki magana wurin ta ya dauki wadansu sifofi na nagarta da ba ma auren dai ba Allah ta Allah shi da kaga duka wannan yana iya nuna maka a kafafi ko hanyoyin da alkawari ya zai iya samun kurakure a cikin littafin ijma dogaro da kawali irin waɗannan malamai Allah shi ce wani bin abbasin ya tabbata daga abdullahi dan abbas fi qaulihi ta'ala fadin allah ta'ala wa taqalluka fi sajidin din nan qala yace min nabiyyin ila nabiyyin hatta akhrajtuka nabiyyan wannan tafsiri ne daga abdullahi dan abbas amma kuma shi ma da'if ne saboda zahirin sa mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne in kace za ka nemi annabi sai ka kai isma'il ha to kaga fagen da tazara Ka <laughs> kaga wannan ba sai ka wani canza kwakwalwa ba ba sai ka tsawaita bayani shi yasa mafi inganci ne a sajijin ayi al-mu'minin sannan mu'minan da suke kewaye da annabi sallallahu alaihi wa dukkan mu'amalan da yake a cikinsu. su mun riga mun ji rahim ne cikin da kama ne da kai mu ne mun fahimci wannan ya kiya da kai mu ne sulhun da kai tsakanin duk Allah ta'ala ya ce duka yana kallo allazi yaraka hina tafun mutakallimuka fi sajidin ma'ana ibadojinka Allah yana kallo mu'amalarka da jama'a ma Allah yana kallo kaga as-sajidin tafsirin as-sajidin da al-mu'minin shi al-aqrab anan wajen ta'ala ala alam وقال جعفر ابن محمد المشهور بجعفر الثالث يتي علم الله تعالى عجز خلقه عن طاعته Allah ta'ala ya san to kaga shi ma wannan alqadi ya ja ambata ne kuma haka shi ma ƙauni ne zance wanda ke bari sai ya kawo shi ne a matsayin babin an fassara shi da haka amma zance ne wanda yake bari Jafar ibn Muhammad yake cewa ja'ala Allah ay alim Allah ta'ala ajaza khalqihi a Allah ta'ala ya riga ya san gajiyawa ko gazawa na halittun sa a hi akan yin masalaha Allah ya riga ya san mu gajiyu ne ba za mu iya ba wa arrafahum zalika likai ya alamu annahum la yanaluna safwa min khidmati shine Allah ta'ala sanar da mu haka nan saboda mu san cewa ba za mu iya samun wancan matsayi na safwa da nayin masa hidima ba zama to tsantsan masu hidimta ma Allah ta'ala Allah ta'ala shi ya nuna mana san ba za mu iya ba ta wace hanya fawaqawa bainahu wa bainahum makhluqan min jinsihim sai tsayar da wani makhluk a tsakanin shi da su wanda ke jinsin ne fi an fahimci wannan yadda aka haife su haka aka haife shi yadda ya yi rayu haka suka rayu haka suka taso haka haka ke duk ya kamata komai ya zama ɗaya ko amma alabasa min na'atihi ar-ra'fa war-rahma amma shi wannan da Allah ta'ala ya tayar a cikin a cikin siffofi nasa shi Allah da ya lullube shi ya ainihin labbaka mishi mana ya fa masa ainihin kalma ta rausasawa da kuma jin kai wa kharajahu ila al-khalqi kathiran sadiqan ya kuma ainihin fitar da shi zuwa ga halitta ya zama to dan sako wanda yake mai gaskiya wa ja'ala ta'atahu ta'atahu ya sanya yin masa da'a shine yin ma Allah da'a wa muwafaqatahu muwafaqatahu in kai muwafaqa da manzon Allah kai muwafaqa da abin da Allah yake فقال تعالى من يطيع الرسول فقد اطاع Allah, ko an goma ka duba da kai kai kila a gidan kuma idan kana je kai mai kokari ne mai jin tsoron Allah ne idan ka ga wani sai ka ce a shi ba ba haka bane idan kana jin kai kaza ne a anguwan ku in ka ga wani ko ba a ga maka ba ka san ba za ka haɗa kanka da shi ba to ne abin da Ja'far as-Sadiq aka ƙaso daga gare shi duk wani wanda yake jin zai bauta ma Allah ko zai bi Allah to ka kalli manzo Allah ka gani sai ka gane gazawa ka akan akan bautar Allah sai gane kai gajiyayye ne kawai to Allah ta'ala ya san mu ba za mu iya ba domin ya nuna mana ba fa za mu iya ba sai ya sa mana shi mu gani mu gani idan za mu iya Abu Hurairah Allah shi kara masa yarda ta rana ya fito sai ga umar ce umar ina da tambaya ya ce me ya tambayan ta ce kaji kaji kaji sai ya ba shi ansa ya wuce sai ga abubakar ya ce ya tambaya nake da ita da ya tambayar ka ya faɗa sai shi ma ya ba shi ansa ya wuce sai ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi Allah tambaya nake da ita ce tambaya yi da ce to zo mu je ya ja shi sai kai shi gida ya ce jira ne ya shiga gida ya ce akwai wani ɗan abu aka ce ce wata dai ɗan madara ya ce aka kawo <laughs> kuma ma ba ta da yawa sai ce abu hurare ya ce ya ce zo ya ga abu a cikin kofi sai ce to kaga wannan gani ga kai ce to je ka kira sauran na cikin masallaci <laughs> abu yace ya ce to daga dai ni kaina wannan ba isa na za ta yi kuma ce in kira kowa da kowa haka na je na kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi ya ce mashi to ga yaran ka sha ya ce na sha na sha na sha ya kan shan da zan yi sai da cike na ya tam ya ce kara a ƙarshe ne ce na koshe ce to kowa ya zama sha ya ce to oke afuwa ne ce ba ku inda kowa ya zama ce saura ne da kai ko ya ce ya ce to maka ma sha ne shahid din abu da tsananin yunwa yake ji haka zai sau da almajirin gidan manzan Allah yunwa ta kai don haka yake so umar ya magana da umar umar ya fahimci yunwa a tattare da shi umar bai gane ba ya ɗauka daga kitsin bayan yake ya ba shi an san sa abubakar bai gane ba ya ba shi amsansa amma yana furta maganar sa manzo Allah ya gane a'a wannan fa tambayan tsere liban ko kawai dai sakon da yana jin yunwa ne yace zo mu je ka ji ya ƙara cewa na ci gaba da tambaya ai da ya samu amsa menene shahid Abu Huraira yana jiran a kini a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya samu wa a gidan annabi salakan kwana uku ba dora ba yakan kuma kama yanzu da ya je yana tambaya ne don abu da ba wajen shi kansa to ka kalli irin wannan ɗabi'u da tosiyawa da sigintawa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa rabbansa da haƙurin da suke sai ga tabbas wani samfur ne Allah ya aji shi ne abin da mala yake gani. wani sample ne Allah ta'ala ya aji? in kana jin kai bawan Allah ne ko mai kokayen to kalli wannan Allah ka gani in kana jin kai wani taqi ne mai dauriya ne mai kaza to kalli manzo Allah ka kalli ma ba ka gani kai kalli ma tabi'ai kai kalli ma wani cikin malaman garo ya yi sheka wa ai muna rubon Allah subhanahu ta'ala shi ce mu a shidatar da mu na ganin sai mu za ta tsara nan insha Allah Ale'uma sala mama cewa. na'am ah, kai ne ka ɗauka haka ne ka gane ummi daban a'ma daban tun a ginin kalmar kaga a'ma ya gine da hamza da ainin da mim wannan kuma ya gine da ainihin hamza sai tab'id na mim din ka fahimci maganar tun asalin ginin kalmar ma masdarin kalmar guda biyu ne ila muna fahimta to kalmar a'ama yana nufin makaho kalmar ummi yana nufin balare za ka ce wannan haza ummiyin allazi lam yaqra wa lam yaktub wanda shi ka rubuta sunan shi zai san me ka rubuta idan da za ka zo kuma ka karbi wani abu ka ce ka rubuta ka ce karanta ba zai iya karanta an fahimci wannan kamar kai ne misali ta ce an ba za a yi kidaya ba ce za a yi kidaya ba da aka zo tsakarka da wannan shiga a sha turowar yan kudi ne sai ka ga kamar baka iya karatu ba aka ce wani suna aka ce muhammadu sai sa oke sai sa joseph <laughs> muhammadu wa ne kace salihu sai sa kan ciyo kaga wai kaga idan baka gane ba tabbas ta ummi ne to al'umman da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin su to irin waɗannan al'umman da ba su iya rubutu ba su iya karatu da ta faɗi su zan tsari rubuta wani abu da ba shi ba za su gane ba to irin wannan al'umman ne to wannan kadai ya isa yana daga cin abin da ya ɗauko ko ɓalan wasu mulhidai na duniya wanda da mulhidai ne suka gane musulunci gaskiya ne so da wanda bai iya rubutu ba in ka rubuta ba zai iya karanta ba ka duba sulhun hudaybiya da aka sa mu da rasula sai da ce nuna mai ina ne ko yau da kullum bai sa ya gane wai wannan alamomi ne ba Nukan ba da labarin wani bawan Allah da fiye ba mana abokin ne kane shi muna firamare ya yi na ɗaya aka ce ai ga iji e nan ya yi na ɗaya ya ce na ɗaya kaɗai aka ce aka ba ki rikuwar kare ce ina ne yadda aka saso na shi muka ce gashi na iji e ce wannan guda uku muka ce iji e to wanda yake a ah, matsayin iliminsa bai kai a rubuta ya gane ba ko ya ballantana ya karanta kuma ya zo da wannan ilimin ya taɓa mu hankali ko bai taɓa ba idan da ku kalli wata fa'ida kuma da mutane ke ganin don me wala mai ne mai ne minar ta na azin wancan ayan inda daga waɗancan alƙaryan guda biyu ne aka samu mafi ilimin cikin sai zo da ƙur'ani kaga wani sai da ma ya karance karance dama sa manzo Allah ma da bai yaro sun ce alimu bashar to ya kuma kake tunanin wanda kwararre ne a ilimin ya zo ce shi annabi ne za ta Allah ya yi karatu da ya rushe wa kawai zai zai karatu da mutum to haka sai ya ga ta wannan wajen rahama ce ko da ya ɗauko wanda bai iya karatun ba har ya bar duniyan bai iya ba ko rubutu sai ya zo da sakon shi kaga ya wuce ka ce ya je ya karanto ne sai ka ce tumla alaihi ne wajen suna alaihi bukuratan wa'ansu inda sun ce a satin al'awar to zai ya karantawa ne suka ce suna alaihi bukuratan wa'ansu duk suka yi ta kama kame to kaga wannan da Allah ya zaɓo a nan ba ƙaramin taimako ne gare mu ba duk wannan nuna mana ma'anar ayin hikiman da ke cikin ayin da zaɓansa a cikin irin wannan al'umma wata kariya ce Allah ya ba mu da ya ɗauko shi a nan saboda irin tsadan ilimin da ke ci alƙur'ani musamman yanzu da tsadan abubuwan da ke cewa alkur'ani ke da bayyana da kimiyya nan da sauransu to tsadan abin da ke ci sai ɗauko wani ummi da kaga ya wuce ka ce tunanin sa ne ko ya karanta ne ko ya koya koya to wahayi ne zalla wallahu a'lam wa alaikum assalam روني نعم وجن الإمام التفسير الإمام الكلبي أقول أقول ما لم يجد كمستشفى جاز كوني نسخة شادة مئة بنا مستشفى يجي قيم بالجاز إذا ذا هذا أنا أتسامع كولا نسخة مستشفى بنا ماني نيمي شيء ما مستشفى يجي مكتوب يعني nisa tsariri mai kyau da ya kowa alaƙadar ijtihadi wallahu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته